وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله وسيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصل الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi ina muku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah Biya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan yammaci mai albarka a wannan yammaci na laraba wanda ya shafe da asirin da hudu ga watan goma shekara ta dubu da ɗari hudu da asirin da hudu bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da muka zuwa madina a wannan masallaci namu masallacin Usman bin Affan a kofar gidan kaya a cikin fada a Kano Malam Abdullahi Salihu Malam Abdullahi Salih Usman wanda suka fi sani da Malam Abdullahi Pakistan ya riga ya gabatar da abin da ko a kansa muka tashi ta ya kasar da saƙon da ya kamata a ce mai kisa abinda zan faɗa kila ƙarin bayani ne ba wani sabo ba kan abin da shi yadda ya faɗa mu gwagwar maya tsakanin ƙarya da gaskiya wani abu ne mai dokar tarihi wani abu ne wanda ba jiya ko shekaran jiya aka fara shi ba an fara cikin lokaci mai tsawo a baya ubangiji ta'ala ya bayyana haka a cikin littafinsa a jumlace ya kuma ambace shi killa killa a jumlace a cikin da ubangiji ta ala ce kazalika ta Allah ne kullu nabiyyin aduwa shayatin al-ins wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl gurura wa ja'a rabbuka mafa'alu wa dharhum ma yasrun to kowane annabi ubangiji ta ala ya sanya masa kin adawa magabta shi annabin na kokarin tabbatar da bauta da Allah shi kadai a asirka da wani su kuma ɗan adawar annabawa suna kokarin a cikin yamu Allah kishiya ko cikin mala'iku ko cikin mutane ko cikin aljanu kuma su ɗan adawar annabawa suka yi musayar ra'ayi suka yi musayar dabara don kokarin yadda za a dake hasken da annabawa suka zo da shi annabawa suna kafa hujja da wahayi da Allah ya saukar a kansu da yadda suke kare dukkan dabarar mai dabara da makirci da makirci da izinin ubangiji malam ya ba mu misalin yadda waɗansu da cikin kafirai na baya suka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin dukkan waɗannan ƴan adawa da sun tabawa ba su ci nasara ba mutanen annabi salihu ba su ci nasara a kansu ba su ci nasara a kansu mutanen annabi hudu wato adawa ba su ci nasara a kansa ba shi da ya ci nasara a kansu kamar yadda muka yi birnin madina ba su ci nasara a kansu annabi shu'aibu ba duk da karancin mabiyansa shi Allah ya kawo a kansu Allah ya ba mu labarin yadda aka yi ka so a jumlace فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ce kowannen su bai rike shi da zunubinsa da laifinsa da kaddancinsa cikin su akwai suka turo musu guguwa iska mai tsanani daga cikin su akwai wanda aka yi tsawa girgizar kasa ta kama daga cikin su akwai wanda aka rufta kasa suka faɗi daga cikin su akwai wanda aka zurge yadda su a cikin ruwa ubangiji ta lafi Allah bai zalunci su ba su suka zalunci kawunan su da suka yi adawa da abin da Allah ya saukar da wahayi a cikin rubutuwar da suke sa وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يعني ذلك لآية لمن خاف عذاب عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ذلك وأنا أجب لكي يتبوكس أحكم بشكل الله في الله كتبات في صورة العالم شخصوة أن نبات في كذو أحكي لكما وانقلي أسورة يونس شخصوة أن نبات في كذو أحكي لكما سورة هود وانقلي بياني إلا في الله بسورة الشعراء كما تعي بياني إلا في الله da wani bangare cikin suratul qasas da wani bangare cikin suratul mu'min ko suratul ghafir da sauran bangarori a cikin alqur'ani ne abin nufi dukkan wanda zai faɗa da gaskiya to baya da nasara duk wanda zai adawa da gaskiya duk yadda yake da mulki ko kuɗi ko wadata ko shi ɗan dangi ne ba zai ci nasara da ubangiji ta'ala ne yake tsora gaskiya don kasance masu gaskiya ba don yawan mai masu yin ba ba don karfin su ba bal na kafu bil haqqi al batil wa yadmahu fa idahu al zahir Ubangiji ta'ala na ɗaukar gaskiya ya tora ta akan karya ta murkushe ta ta shaƙe ta ta hana ta sakat wajen mijin suriya ta gudun tafi ta haka nan gurin suna yasarwa muke yi da cewa idan ubangiji ta'ala ya baka sarauta sarawali ubangiji ta'ala ya baka mulki na siyasa ubangiji ta ya baka wadatar kuɗi ko kai ɗan dangi ne ko kai malami ne masali kana takama da ilimi yi kokari ka yi amfani da wannan abin da Allah ya bace dan taimakon gaskiya ba dan daurewa kariya gibi ba domin idan ka ci gaskiya da mulkin da sarautar da kudin da rawanin da iliminka sai ubangiji ta ala ya taimake ka ya taimaki zurriyar gidanka ya sa albarka a rayuwarka da rayuwar da albarkar ta'inka ya sa albarka a cikin su amma wallahi sai faɗa da gaskiya don mulkin ka ko ko kudin sai ubangiji ta'ala ya cire albarka cikin lamarinka da kai da zurriyar da ƴaƴanka ku tambaɗe ku dana don haka ka taimaki gaskiya da abin da Allah madaukakin sarki ya baka wannan faɗa da magabta annabawa su rinka yi gaskiya irin sa ne muke ganin da yake jimituwa a nan Kano tun daga lokacin da da'awar sunna ta kunno kai ta fara karfi kuma suke ci gaba da yaduwa muna da tarihi tarihai wanda shi samun su cikin ya waye mu kare ba amma zan ba da misalai na irin yadda aka yi mana malam abdullahi saleh ya ambaci masallacin tudun masala masallacin tudun masala a shekarar 1988 lokacin da abdulkashi da yi bu ƙirƙe da yi bu ke shugaban izala ni da shi muka je muka yi mitin da alhaji umar da burodi ya yi gina masallacin na tsawa awa uku kan yi ba da masallacin a cikin isala amma aka razana shi aka tsoratar da shi bai yi ba har sai a lokacin da malam abdullahi ya bayyana lokacin da ya danka din a hannun kungiyar izala kuma aka samu buɗe masallacin kafin a buɗe izala ya faɗa mana babu ne masallacin kan jihar masallacin abdullahi na abu da rijiyar lemo lokacin da za a yi duk mun yadda ya kamata a bi dan a nasara an shigar da hakimi wanda yake wannan yankin gunduma ni da kai na je na samu wani da cikin makusanta mai martaba sarkin Kano da ya masa bayanin cewa ana gina masallaci kuma za a yi a kuma ga wuri da Allah a je a sa mana albarka ne murna ya nuna farin cikinsa yace za a buɗe amma aka yi sai mana jiki ta dawo tun ana faɗa muna tsammanin gaskiya ne haske da muka dauki sau ya yi faɗa muka bi dukkan hanyar ta laluma na buɗe masallacin fara ce mu kuma sai muka zo muka ta hanya irin ta musamman mun dubi ta laluma ta ki aka buɗe masallacin ya zo ana sallah a cikinsa wannan masallacin lokacin da muka fara kamsa su a cikinsa shekarar 1995 muka buɗe wannan makarantar ba irin cikin da ba a yi ba a kan a mai yan daba a yi yan wane ne a zo a rusa masallacin a zo a kona masallacin a kai da waye ubangiji Ala ya kunya ta su yanzu da masallacin ya kai yadda babu yadda su iya da shi su da su rai idan muka sake komawa tarihin baya ko su dai a cikin shekarar 1988 ko da 1987 zuwa 88 lokacin da kuka gina makaranta a gwamnati 'yan majalisa wadda bayan an gina ta sai shehun tarika suka zuba mutanen su yan tauri aka je su da asibiti ta aka haɗe muka zo cikin dare muka kunna fitilu da janareta da menene sai da muka mai ginin yadda yake muka sanya taure don wani lauya ya ce idan gini ya kai linta to ba magana kuma a hanyar kudurin gini sai dai kuma a yi yarjejeniya da kai a ba su jiya a karba sai amfani da wannan har sai da asuba a wajen wannan an yi a lokacin da Idris Garba ke mulkin soja a Kano aka tattara ma a kan shi muka tattauna aka ga abin da aka yi karke dai ba a ci nasarar kwacewa ba diya a cikin mu kuna su irin hare-hare da aka rika kaiwa a wurare da daban gidan alhaji su abdullahi kofar wani kun san wannan kun san idan wajen da ba irin rigimar da bai ba kun sani a gwamma ya kwana kwanan nan masallaci ne da kamsa su wata ajina amma yan tsarika sun je sun zuga magoya bayan su sun rusa masallacin a yanzu haka masallacin a rushe ke. bayan an buɗe shari'a a kurtu kurtu ta fara izinin da gina su kuma suka hana suka je an gina kuma suka rushe kuma aka je ana tattauna da su ɗan jami'an tsaro suna cewa su sai dai kan yadda masallaci shago amma ba su da ba a ce masa masallaci har yanzu jimar tana nan duk wannan a cikin nan kano ake yin sa kuma galibin waɗannan maganganu an tashi akan shi su fada ne nan sani mai nage tsakanin shekarar 1986 aka rufe mana masallacin tsabtu salawati aka hana musalla a ciki laifin shi ne an kai masallacin sun kano mana sallah karfe ɗaya karfe ɗaya saboda haka mun saba wa gari an kawo sabon addini da su yan nan garin sun ce mawajen na aba na alazan ba mu samu iyayen mu akan wannan ba aka kulle masallacin mutane suka kasi a sai da muka tashi muka yi yunkuri rana aka muka fara da sanarwa muka ce muna neman duk wani ahlus sunna billahi lillahi a lokacin da muke magana adadin ahlus sunna Kano na wancan lokaci bai kai ɗaya bisa goma na ahlus sunna Kano yanzu ba muka ruruwa muka je wajen muka fara shigar masallacin karfe sha ɗaya da rabi karfe ɗaya an gama sharar masallaci an so ta bandi an sa muka kira sallah muka yi sallah a zahar muka ce an bude, har yau ana sallah a cikin kuma masallacin sabuwar gandu da shigo wanda masallaci ne wanda suke gina shi yan kwamitin sa ahalus sunna barkan bid'a ahalus sunna aka zaɓi limami ahalus sunna aka kai shi babban limamin Kano ya gwada shi a Qur'ani a hadisi a cikin da yayi ya yi. ya jinjina a cikin sana'awo yake nauyin ya kai ya rubuta da larabci yaren musulunci ya gabatarwa mai matsabar sarki kano ta kai da kwafi ta hannunmu ya ce ya canci amma daga baya waɗansu masu adawa da sunna a cikin fadar kano da wanke limami na waje makiyin addinin musulunci makiyin sunnar annabi suka tsaya tsayin daka suka ce da yadda ba yadda ba sai dai a nada sai dai a nada yusuf ali shi ne liman yusuf ali ɗin yusuf ali ɗin kowa ya fi a kano ba ya da alaka da sunna ko ta kuma ko kan ta cikakkiyar dindiki lemu a ma'aunin mu masallacin mu kuma a jiki ba dan Allah dan Allah waɗannan abubuwan da na ambata wanda na tabbatar ba su kai kusa ba cikin abin da aka mana cin kaji a Kano ba dan Allah an yi mana adalci an yi mana adalci Kamu ba yan Najeriya ba ne ba hijira muke waɗannan ababai waɗannan ababai uwa musulmi suwaye suke mana wannan ababai farko dai gidan sarauta na Dan kullum ake mu kara kullum can ake kai mu kara ba da ake mana wannan abu ba ma cewa dukkan fadar kano da alifin tinta zuwa ya'un tinta ko ke zuwa dukkan makiyar mu akwai da yamma akwai waɗanda suke goyon bayan gaskiya da adalci akwai waɗanda suke tare da gaskiya mun san wannan ba mu da shakka a gidan sarauta a kuma kuma amma akwai makiyan mu waɗanda suke nuna tasirin su a gudanar al'amuran da ake fada wanda idan har ana so al'amuran su yaru sai an janye tasirin waɗannan mutanen dan za su dawo wa fada za su dawo wa sarauta rikici da addini kuma billahi la ilaha illa huwa ba mai rikici da sunan da da kuke kai lafiya dan haka muna yin kashedi muna faɗakarwa muna jan hankali muna amfani har yanzu da uslubi na hankali da dukkan mai hankali zai fahimce shi mai adalci mai son gaskiya zai fahimce shi ta yaya a lokacin da kai haka yawa ba duk da tsawon har muka kai haka a yanzu kuma a ce za a hana muke ba dan haka ya kamata a yi haka ba fada a tsaya ta kalli abu kallon adalci duk abin da ake fakara ake iyaye domin mun riga mun su ne a tsarin mulkin kasa inda aka rubuta cewa ko a Kano ko a Daura ko a Katsina ko a Zaria ka isa ka gina masallaci ba sai ka amince Ba su ne aka rubuta ka constitution a tsarin mulkin nigeria kamar yadda ba su inda aka ce ko ba na bilin sai ya amince za a gina turki a jihar ka su inda aka ce haka mai suna ginawa sai dai ya mallaki ba ta hanyar hukumar da ake da fili ya nemi izinin gini a duba da tasawirar sa amince ya zo kuma ya gina amma don su kokarin ladabi da biyayya muke karrama masarautunmu mu je mu ce su zo a yi bayan muna da wancan matsaliya na cewa ba a su damar ba constitution an kwace musu ita amma mu muna so mu dawo musu da ita amma kuma su suna son su yi amfani da wannan damar da suka su ci mana adalci wanda a yau idan muka ce mun dana zuwa mu kare su ta ba mu kare su ta ba mu kare su karamar hukuma ba gwamnatin tarayya amma dan saboda kasancewar mulkin su imtidar ne ya samo asali daga daula usmaniya karkashin abin da daula Usmaniyya muke karramawa muke girmamawa muke mutuntawa amma matuƙar za a yi mana adalci ne za mu ci mutu. idan ba za a yi mana adalci ba wallahi kullahi ba mu karki da mu babu ba za mu yi wa wani alƙawari ba ba za mu yi sai a dukkan wasu suka ba da za ta nuna zamu ci gaba da biyayya da dukkan zaure ko fata mutu san ba za ta yi mana adalci ba ba za mu ci gaba da biyayya kan haka ba na biyu daga cikin waɗanda suke dawo wannan abu gwamnatoci na jihohi da ba wannan gwamnati da ci yanzu ba ita ce ba a kan. aiki gwamnatoci na ba sama kuma kowanne mun irin rawar da suka taka kowanne mun irin salon adawa da suka ɗauka da mu kasancewar wani ya yi mulki ko shekaran jiya ko shekaran jiya wancan ko na farko da ko ya kakin soja kuma ya tushe mu ko ya kakin mu ba za mu mutu da shi ba mu tafi dai in ya tuka kan shi Allah to mu ma sai mu yafe na bangaren mu amma muna da adawar da kowa ya yi ba wanda muka fi shi don ba zama gida da wanda za a yi wani abu da za mu kasa mantawa da mutum mutum su da wanda ba baya ba mu kai wannan gidan ba da hankalinmu da wayanmu ba wai haka muke tafiya da ka ba kuma da haka gwamnatoci dukkan su kuma bai kasu da suke kanisi ne wai yan ɗari ɗariƙa suka fi yawa ta san ko da a cikin wannan gwamnatin akwai waɗanda suke bai wa gwamnati shawara suke faɗa mata cikin jami'an gwamnati dan me za a ce ma su an su da an da sunna su ne da su suke kashe ɗan cikin wani ba na al'ummar Kano ba anan inda gida dantin yake bai ba mu kai rubutu mutanen Kano ba anan inda gida dantin yake jam'iyya ake yi ƙuri'a ake nema kai an siyasa ba ka da ba ka da sha'awar kai hasarar ƙuri'a kan ta mutum ballata na ƙuri'a har cikin wani da ke nan a halin yanzu ba mu ba a cikin mai zuba mu mun nan ba waɗansu ma ba su samu labarin garan ba ko mu nan a ciki akwai mai mutum uku akwai mai mutum hutu da ƙuri'u biyar ne da shiga sabu ya'ya ba da ke maza da mata idan ka goma sha bakwai a gidansa idan ka haɗa goma sha bakwai so mutum dubu biyar ya ana wakilin me take bukatar ka ci nasara akan abokin adawar ka kan adawar ka ci nasara akan ka a ɗaya fa duk abin da ya karu ku ƙuri'a ɗaya na fila ce amma wajibi kullar ita ce kuri a ɗaya idan shi yana da a hamsin da ɗaya sai yana da a hamsin ba ya kayar da shi. idan shi yana da a arba'in da tara kai kana da a hamsin kai kayar da shi ba sai ya fi a cikin mai wayo cikin ɗin siyasa shi ne wanda baya sun yayi asaran ƙuri'a ɗaya ma baya cikin asarar ta shi na yi hasaran miliyoyin ƙuri'o'i to wai abu da ake shi tun da mu minority ne kuma galibin mu bai ne to shi ke a danne ne to sai a baiwa masu yawa yawa to irin waɗannan wannan tunanin da yawanci gwamnati suke yi na kallon waye yawa shi ne a da yake sa ciki goyon bayan wancan yaki da tsarika suke da mu daga yake bangare na kusur nan ɗarika su kuma ce hunan tsarika abin da suke karewa a jirgin gidajensu ɗan shiga da suke tsatsa daga hannun mabiyansu akwai shehun tijjaniya ko shehun kadiriyar da ila idan an mallaki tsakanin kuɗinsu da kadararsa yana da abin da kai miliyan talatin ko miliyan arba'in amma kuma wani muridi mai jiran da bai kai miliyan biyar ba shi ke ɗaukar nauyin abincin gidan mu ɗari kan rashin adalci ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yansa ya kai shi hajji ko umara a kowane wata a kowace shekara a kowane lokaci ya so to sai da awar sunna ta zo sai su yi yan kasuwan nan suna gane sunna kuma in sun gane sunna sun gane wata hidimar ta shehu sai hidimar addini sai gina masallaci ta islamiyya sai taimakon da'awa sai bukan littafi sai yaɗa sunna annabi ko su kuma ana yin haka suna jin haushi dan yana rage musu kuɗaɗen shiga da suke samu da ka sai su haɗu sai su yi rawani sai su ke fada su fada su yi su jira su ce ai an sun cikin sarki an sun cikin wane ne su ce gidan gwamnati su yi karya su ce an sun cikin wane ne da haka su dai su ne da jama'a kuma su idan an saka musu sai idan an ɓata da su ko an kyale ana zagin waliyin su bala'i zai faru zai faru a cikin za a yi masifa kirawan mutum su su zuga su su yi musu ƙarya a yi mamaki a yi mamaki su yi maka ƙarya kuma ka bi su kasa wasu ta bayyana gare ka ina karama ina walitaka a yau a nan cikin garin Kano yanzu ina cikin shawar shekara ta dubu da ashirin da bakwai muna cikin watan Nuwamba ya shekara ta dubu biyu da shida don tarihi ya rike a yau cikin garin Kano idan ka rantsa babu wani gida da yake da tarika wanda babu ahalin sunna a ciki ba za ka kafara kafara ba idan kuma ka rantsa kusa babu wani gida na sunna wanda kuma akwai ɗan tarika a cikinsa babu wanda gida ko ba za ka kafara ba duk wani gida na sunna na sunna na sufanci na kwangiri da shida na tijjaniyanci babu gidan da babu da a cikin koma ta kone. a mana wannan wakilan da muke ciki shi za ku iya kasar da su muke muku kara amma ba don haka ba ku da kashin ku ya buke da su an kai ku makabartar tarihi amma saboda wannan matasan waɗannan masu san annabi da gaske masu kiyamun laili masu karatu qur'ani wallahi saboda su muke muku kara amma babu wani shehi ko da ko ne zuwa ke tsoron ba yi da komai ba yi da karama da shi da ba ko da yau ba dan haka dan haka ya kamata su gane cewa su gane cewa ba ku tsoron su muke ba ba mu gani tsoro a cikin wannan lamari waɗannan bangarori guda uku masarauta shehunan tarika gwamnatoci a kowane mataki na gwamnati su ne shehunan tarika ke amfani da sosai a karmu don saboda haka muke kiran kowa da sai sayinsa duk daga haka duniyin kuɗi da za a yi a kwace wannan masallaci sabuwar gandu daga hannun ahalin sunna a baiwa ƴan ɗarikar wallahi wallahi sai in da ƙarfin mai kare da za ku taɓa yarda da wannan ba ƙarfi da mai menene dalilanmu dalili na farko dalili na farko da ya sa mu kaɗa ake kasawa masallaci me yasa ba a kwashi da intin jami'a a bamu ko a kwashi na intin jami'a a bamu a kwashi ce za a kwashi na ba ma intin jami'a ko yan kadiri to wanda ya kamata ku san cewa lokacin su ya wuce dalilin da biyu wannan masallaci ba ku kuke matsala a kan jimar limanci mu ko muna faɗa muku cewa masallacin mu ne ga takaddunsa a hannun magan abdullahi sai kirkisan kaga a gani mallakar mu ne yaya za mu gina masallaci a zuwa kawo mana wani ɗan tsarika a cikin shi mana limanci yaya za ka je yaya za ka je ka auro mace ka biya sadaki an gama buɗa an kai ka ɗaki sai wani ya zo ya ce shi ya fi cikin ɗauki kamar a ɗaki dalili na uku dalili na uku dalili na uku wannan mutum da aka sa wa ake ya limanci shi kaɗai ma in yayi sallah matakar da wanda da ta zuci ta sallah ta yi kuma na kaiwa wani jini shi kai ma in yayi saboda me na farko kuna jifo shi ke rubuta Allah shi ke rubuta wani kowa na biyu ya rubuta a cikin wasu ta yan fim ya ce tsara fim ya da wasan kwaikwayo domin wasan kwaikwayo waɗanda suka fara sunan tafi annaba, a cikin wasan kwaikwayo ya ce in kana son kuka ga hadisi da bin cikin wani hadis na mala'ika ji da ya zo a siffar wani bakawai wani mutumin kawai ya zo wajen gaban manzon Allah ya ce abin siyar shirin sawadi la cikin al-asiru sawadi waye ya ce kana duwa san kuka ne in ta karshe ya ce kun san wanda ya zo su fice wa musulmi bai tafa inda hoje ni a tawakum yi a shirkum jishakum kan wannan ya kusa annabawa da ɗan wasan kusa ne wanda musulmi da ko arni to dan bai za a san arnabi mai ɗaya nan dalili na uku mu ba mu manta ba in ko kun manta wannan yusuf an da aka tara shi aka tara malaman kano ibrahim umar ka bayyana yana dan dare shi ne shugaban kansu ba malam ramu kalili ya shi yana nan da rai da duk suwa ne da bidiyo kansu da audio kansu na nan suka kawo ababen da suke nuna rijinsa aka ce ya janye ba malaman sunna ne suka fata wannan ba ko da yan ɗariƙar da suke ganin ya wuce gona da iri ko kuma wanda ba ma ɗariƙa ba ma igala wanda suke tafiya da magu su suka tara su suka tara suka ce a da ya yi ba a ne ba mu ba suka sanar da gwamnati suka sanar da fada dan Allah yanzu har fada ta manta da abin da malaman da ta amince su suka yi domin muna nan a wannan matsaya da wannan malamai suka tsaya yusuf ali sai ya fito da tubarsa sama kafin a yaki da musuluncinsa sama, ma limancinsa ba masallaci na mu ne muke da ikon an liman mu ne wanda ya kamata ya zo ya shiga a cikin da ya shiga in bai shiga ko cikin sallan ba ba in cikin bukari ko muslim aka ce in na da liman ba aminta da shi ba ya zama ba babu inda aka ce dan fara ka amince da liman ka sallah ba sai ba amma muna girmama fata ko muna fatan za ta waiwaya dan shawaran da da suke kwana munafukan da suke kwana kan da suke kwana wanda mun san su a karɓi shawarar adalan da suke fada mutan kirkin da suke fada mutan kirkin da suke cikin gidan sarauta su ya kamata a karɓi shawarar su amma yanzu dan Allah mu abin da ma muke so a faɗa mana menene matsayin dan ta kare a faɗa kan ya sunan sarauta sa wa ya gada shi kuma a suwa kare kare da gudun layya da ya kai shi fada kar ku manta saboda wannan shishigin na zuba mu da muke kallon yi na yaɗa labarai kasashen waje mun ga shiri da cikin talabijin na aljihu da suka yi game da Najeriya musamman kuma Kano da Arewa ba su wani Kano sun tattauna kan fada da yanayin mutu da wanda ya je yana magana da wakilan da zai da shi wannan sai ce shi ne wazirin Kano kuma wannan aka yada wa duniya ke yi kuma da san wannan ba kuma idan wani ba su san wannan ba to su sani ya ce ya yi ƙarya ya yi ce ne wasu kano mu man gani wallahi tallahi ya yi kuma an sa a shirin da shi da aljazira idan kana ka yi kayan ɗin zuciya saboda haka muke kira ga mai martaba cikin kano muke kira ga dukkan wanda yake da cewa a fara kano cikin dattijan da muke kima masu muke ganin mutuntunsu muke mutu kyakkyawan zato a wajen kano cewa su yi izina da fara burkin da suke su suke nema su dawo wa fada cikin jini da rigima yayin kuwa abu da karshe sun da an nuna mun lokaci yayi hanyoyin da za a bi domin a fita da cikin wannan matsala hanya ta farko hanyar ta farko a yi mana adalci a yi mana adalci yadda aka kyale wanda ya imani da falla a makabarta ya zai ya tare kwantai, ya gina masallaci yake falla a makabarta yadda filin da muke kwallo a kofar mata a nan na koyi mutum a nan na koyi kirki kan kanin shekarun 1975 kawai aka shata aka bai wuce wuce shi ake masallacinsa ko muka yi shuru ko kuma komai ba to mu ma wajibi ne a kyale mun shi masallatan mu matukar za a hana mu da su ma sai a hana shi sai mu abin da su da fadar Kano wai dan me yasa in dai sarautar Kano za mu ce ta mu duka dan me yasa dan me yasa wani mutum shi ke a gidan a fadar Kano ba mu ce a kwace a bamu ba a rasa sha uku goma farko tijaniya goma tsakiya kadiriya goma karshe sunna sunna sunna idan ya so a ta a rediyo da tallafin kowa ya gani a bambanta tsakanin zare da abawa tsakanin kwaya da tafiya wallahi wallahi ne na tabbatar in fadar kano sai wannan ta yi adalci kuma sarautar kano ta tabbata sarautar adalci cikakken adalci kuma jama'a za su ji daɗi kuma za a gane tsakanin mutum da mutum mutumi tsakanin mutum da mutum mutumi muna bukatar adalci a ba mu dama yadda su ba su dama amma zalunci ne a ba su dama mu hana mu abu na biyu da zai kawo warware wannan matsala bayan adalci gwamnati za su yi mana da gidan sarauta za su yi mana sai kuma a zo a yi shi dai kankwariya ta fuskar dalili su shiga rediyo mu shiga su shiga talabijin mu shiga kasan da har zuwa 85 har zuwa ma karshen 80 ba wani ahalin sunna da ya su da Kano ya maka ba ba alhamdulillah ayyuwal kiya kowa ya ga kowa eh, yanzu suna ta zama hanci ne gidan kowa to wannan damar a hali ta gwamnatanci muna da haƙƙi a rikin Kano don mai ɗan shiga suke shiga suna zakin mu mu ba sha muku su zage su ba mu ji gama hudu sunnar annabi dan mai suke shiga suke tatsuniya mu ba ta fi za mu yi ta zo mu ji kula za mu shiga mu ce alaikum bi sunnati wasu duka da ba da gina muna da haƙƙi gwamnatin Kano ta ba mu sai mana adalci amma mu dama mu yi hankali ta fuskar dalili da dalili hujja da hujja sannan abu na uku mu da su kowa ya tsarkake niyya da yawa a zo su faɗa kare ta hankali da tara muridansa ya ji tsoron Allah ya faɗa abin da ya yi imani shi ne abin da Allah yake so kuma Allah yake so kuma mu da su kowa ya addu'a cewa ya Allah in akan gaskiya nake Allah ya fitar da ni ya akan kuskure nake Allah nuna mun daidai sai wannan abu abu mutum da yi lalle za a gani ba cikin rai ne haka mutum da ya yi uwa game da wannan masallaci game da wannan masallaci na sabuwar kandu inda kowane wata ba su Kano sanata malam muhammad nazif a matsayin limami wannan masallaci namu nemo ahalu sunna mallaka sallahin mu an yi shi dan juma'a kan haka an fi bakon mutane kan haka dukkan kowane ba duka miki yayi kuma kan abautawa Allah a tsarin da Allah ya kafa wahayi a kai wannan masallaci da izinin Allah ya mun buɗe kayan mu za mu sanar da ku ranar da duk muka ce ku zo ku zo shawara dan an ce wa amruhum sura za mu bi matakai na dukkan wanda suka dace da zaman lafiya da lumana da tsari da kyau za mu girmama dukkan wanda shari'a ta ce a girmama shi amma duk wanda bai kaucewa shari'a shari'a ba ta ce a girmama shi ba kar ya tsammanin girmamawa a wajenmu za mu ta kansa mu ce sai mun yi sallah a wannan masallaci sai an tsayar da sunnar annabi a wannan masallaci insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala sha'a man sha'a wa aba man aba sha'a man sha'a wa aba man aba kuma me ta sha'a man sha'a wa aba man aba sha'a man sha'a wa aba man aba